barka mu saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da 22 ga watan jumada al'asir shekara ta 1426 bayan hijira wanda kuma shi ne yammaci na 28 kenan ko ga watan bakwai shekara ta 2005 miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka a kamun janayis wannan kuma shi ne darasi na na goma muna cikin alamatu husnil khatima alamomi na kyakkyawar cikawa mun ambaci alama ta farko shine nutquhu bi shahadati inda al-maut wato mutum ya furta kalmar shahada a lokacin mutuwarsa wannan alama ta farko kenan mun ambaci alama ta biyu ita ce al-mautu bi rashil jabini mutum ya mutu gumi na ketowa a goshinsa wannan ma alama ce mun ambaci alama ta uku al-mautu laylatal jumu'ati aw nahara wato mutuwa a daren juma'a ko kuma a yinin juma'a din to yau kuma za mu kai cikin alama ta hudu wato arabi'a alama ta الاستشهاد في ساعة القتال قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. علامة تبدو الاستشهاد في ساحة القتال. wato yin shahada a filin yaki dukkan mutumin da ya mutu a filin yaki yakin da ake yi tsakanin musulmai da kafirai sai ya kasance an yi masa la'ani ta ya kai ga mutuwa ko an je masa raunin da bai mutu a wajen yakin ba ya dawo gida ya jiya tsawon waɗansu kwanaki amma ya mutu a sanadiyar shi wannan raunin duk da haka ana kirga shi a matsayin yayin shahada ba lallai bane ya kasance a filin yakin ya fade mu ta iya yi wa a filin yakin ya fade mu ta iya yi wa an masa raunin da sai da ya zo gida ya ta fama kwana da kwanaki sannan da ya mutu a sanadiyar wannan raunin قال الله تعالى بنجد تعالى شيء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا lalle kada ku tsammaci kada ka tsammaci waɗanda aka kashe a filin yaƙi dan Allah amwatan a matsayin gawawwaki bal ahya'un inda rabbihim bari su rayayyu ne su a wajen ubangiji yurzaquna kuma ana arzuka abin nufi rayayyu ne su rayuwar da ubangiji ala ne ya san kaifiyarta yadda take amma a hukunci na duniya su matattu ne domin inda muna da itikadin cewa su rayayyu ne to kaga ai matan su ba za su shiga taka ba sannan kuma ba za a raba dukiyarsu ba a matsayin kayan gado tabbacin mu na cewa a hukuncin duniya sun mutu to shi ke sa a ci gadon shi ke sa matan su shiga ta kaba in sun gama ta kaba kuma a aure su amma duk da haka ubangiji ta'ala ce ahya'un inda rabbihim wannan indiya din ita ce take nuna da rayuwar ba a wajenmu ba mu a wajenmu matattu ne hukuncin su hukuncin matatte amma a wajen Allah su rayayyu ne bayan kasance wasu rayayyu ne ana arzuta su da wani abu cikin wato ainihin ni'imar aljanna farihin bima atahum Allah min fadl suna masu farin ciki da abin da Allah ya ba su na falalarsa subhanahu wa ta'ala wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim wato suna masu bishara dangane da waɗanda ba su riga sun riske su ba min khalfihim daga bayan su wato ƴan uwansu da suke da rai a gidan duniya wanda suke kan tafarki irin nasu suna masu bishara da halin da suke ciki Allah khawfun alaihim wa lahum yahzanun wato suna nuna kamar su ce da su la khawfun wato ba tsoro a tattare da su wa lahum yazunun ko ba za su yi bakin ciki abin nufi inda za su damu damar su yi magana su leko daga cikin kaburburan su to da sun wa'azce mu da cewa mu ci gaba da dagewa akan hanyar da suka mutu domin su sun ga tabbas na matsayi da girman mutunci da mutum ke samu in ya mutu akan wannan tafarki. inda za a ba su damar su leko daga cikin kaburbura su yi magana to da sun ce da mu in kun mutu akan wannan fala khawfun alaikum wala ta tahzanun ba za ku yi bakin ciki ba sannan ba ku da inda za su samu damar haka da su wannan ita ce niyyar to shi ne sai Allah ya iyar da ita ta hanyar saukar da wannan ayoyi cikin suratu Ali Imran ake karantawa yastabshiruna bi ni'matin min Allah suna masu bishara da ni'ima daga Allah subhanahu wa ta'ala wato ni'ima ta kasance wasu musulmi sannan bugu da ƙari wa fadlin da kuma falala ta ubangiji ni'imar musulunci daban da ni'imar ko mutum ya mutu a fagen yaƙi fi sabilillah wata ni'imar ce ta daban domin ba dabara dan adam bace duk yadda ka je filin yaƙi in Allah ya ba za ka mutu a wajen ba sai ka ka je ka tafi kowane irin gumurzu kuma ka dawo gida lafiya wani kuma kila ji masa raunin da bai kasa kara ya karya ya zama shine sanadiyar ainihin mutuwarsa an fahimta ko wannan kuma ne بالذين ويستبشرون بنعمة من الله suna masu bishara da nima ta musamman daga ubangiji subhanahu wataala wa fadlin da kuma falala ta subhanahu wataala wa anna Allah la yudhi'u kuma lallai Allah baya tozalta asadal mu'minin ladan waɗanda suke masu imani duk wanda ya imani ya aiki na gari Allah ba zai tozalta aikin ba yana ajiye kuma zai ba shi sakamakon su ranar tashin kiyama ma'ana dai mutuwa a wajen yaki ɗaya ce daga cikin alamomi na kyakkyawar cika ga wanda ya tsarkake niyya to anan malamin suke yin bayani akan cewa idan mutum ya saka da kyakkyawan niyya ya mutu a wajen yaki to shine mutumin da yake da wannan falala da aya ta yi bayani amma idan mutum ya fitar da niyya wanda yake ba mai kyau ba kuma ya ya mutu a can gurin wannan falalar ba za ta suke shi ba domin inna wala amalu bin niyya aiki yana tare da niyya shi yasa yake da matukar muhimmanci tsarkake niyya cikin duk abin da zamu sawa'un magana ce ko aiki ne da dukiya zamu ko daga jiki mu yi iyakacin kokari mu ga mun fi karfin shaydan wajen kyautata niyya tsakanin mu da mahalicin to wannan dangane da ayoyi kenan da suke nuna falalar shahada abu na gaba shine ne wa fi zalika ahadith للشهيد عند الله ست ختام يغفر له في أول جرعة من دم ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويعمل الفتح الأكبر ويغلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويشفع في سبعين إنسانا من أقاربه أخرجه الترمذي وصححه وابن ماجه وأحمد وإسناده صحيح ثم أخرجه من حديث عبادة بن الصامت ومن حديث قيس الجزامي وإسناده صحيح أيضا dangane da wannan falala da wanda ya mutu a fagen yaki akwai hadisai hadisin farko a wannan bangare kuma a cikin wannan littafi manzo Allah ce lil shahidi inda Allah sittu hisab shahidi wanda ya mutu a fagen yaƙi yana da darajoji guda shida lafazin khisal yana nufin khisla anan abin da ake nufi da shi matsayi duk da khisla ana nufin ɗabi'a ko halayya yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi za a gafarta masa a dugo na farko na jininsa da ya sauka ba wai sai jininsa ya gama faranyewa gaba ɗaya ba daga jinin farko na jikinsa wanda a sanadiyar wannan raunin ya mutu tun daga ce za a ce an gafarta masa kafin ma sauran ya gama faranyewa na farko kenan wa yura maq'adahu min aljanna sannan kuma za a nuna masa masaukinsa a cikin aljanna maq'ad shine wurin zama wato tun daga nan yana duniya ana haskaka masa ya ga matsayinsa a cikin aljanna abu na uku wa yujaru min azabil qabri za a haife shi daga azaban kabari ya riga ya tsira daga azaban kabari Allah zai kare shi ba za a yi masa azaban kabari ba ko da a ce ya yi wani laifi cikin laifukan da suke gadar da azabar kabari to mutuwarsa ta wajen yaƙi sai ta zanto mane min ilhaqil azabi bi. Daya daga cikin abubuwa da ke hana azabar ta risku ga mutum da akwai abin da ake kira al-muqtadi abin da ake akwai kuma abin da ake kira al-mani al-muqtadi abin da in kai zai gadar ma da wani abu kaga mutumin da idan ya je bawli baya wankewa sosai abin da zai iya gadar masa da azabar kabari kamar yadda hadisi ya nuna ingantacce haka mutumin da yake yawo da gulma da annami manci ya hada mutane fada ya dauki wannan zance daga nan wurin ya kai can daga can wurin ya dauka kai can shi ma abin da ke gadarawa mutum azabar kabari to sai aka yi sa'a kuma ya je mutu a wajen yaki to kaga kan an samu al-muqtadi lil azab abin da ke jawo azabar nan wurin kuma an samu al-mani al-mani din da zai iya hana azaba sai zan so abin kamar ga cuta da kuma ga maganin ta to yawanci idan ka ga ababen da ke jawo azaba za ka ga cewa sun kididdigu wani ya wani girma wani ya wani girma kamar yadda ababen da ke hana azaba ta riski mutum su ma ababen kididdiguwa ne wani ya wani girma wani ya wani girma idan ma ne ya zanto da'if ne an gane ko al bi ya zanto cewa qawi ne to kaga bayan da za a yi wannan mane din ya hana wannan muqtadi din abin nufi cuta ta kama mutum wanda take babba sai aka ba shi magani kasa da yadda yake da daidai da girman cutar wannan maganin zai magance cuta ta kama mutum likita ya auna jikinsa ya ga komai sai ya ba shi magani biyu so uku har tsawon kwana bakwai sai ya biyu so biyu kwana uku cuta za ta warke da ya ɗan fara jin sauki sai ɗauka ya warke sai watsar da magani to kaga bayan kwana biyu sai cuta ta yi ta sake dawo saboda wannan mali din bai zama to darajar ta karfi ta kai daidai da al-muqtadi din ba to haka lokacin da amma idan ya kasance wato maganin abin nan din maganin na da karfi ta yadda zai iya kashe cutar kaga shi kenan to mutum yayi abin da zai jawo azaba abin da zai iya kare azaba kuma abu ne mai karfi dan mutuwa a fagen yaki ai babban abu ne to kaga zai iya yin tasiri wajen hana mai faruwar watan azaba da shi ne yujaru min azabin kabar sannan abu na hudu wa ya amanul faza al akbar zai amuntu daga firgici babba babban firgici shine firgicin da idan an yi busa jama'a za su firgita a ranar tashin kiyama wa yawma yunfaku fi suri fa faza man fi samawati wa man fil ard illa man sha Allah wa kullun ataku dakari wato ranar da za a yi busa cikin kaho yadda wanda ke kasa da wanda ke sama duk kowa zai zai kike mai ya firgita illa man sha Allah sai waɗanda Allah ya yi to cikin waɗanda aka ce illa man sha Allah sai wanda Allah ya so din cikin su akwai shahidi wanda ya mutu a wajen yaki ubangiji ta Allah zai kare shi daga wannan firgici ranar da kowa ya firgita shi sai ji baya cikin waɗanda suka firgita sannan wa yuhalla hilyatal iman wato ainihin abu na na biyar kenan ko abu na hudu kenan ko abu na biyar wa yuhalla hilyatal iman wato za a yi masa ado ado irin na imani a yi mata kwalliya kwalliya irin ta masu imani kamar wato masu imani kenan a ranar tashin kiyama suna da wata kwalliya da za a yi musu ta musamman to shi shahidi yana cikin su sannan wa yuzawwaju min al-hur al-ayn za kuma aura masa mace daga cikin hur al-ayn matan gidan aljanna sannan kuma wa yushaffa'u fi 70 insanan min aqaribi za a ba shi damar ya ceci mutum 70 cikin dangin gidansu mutum 70 za a ba shi dama ta ya je ya su cikin irin waɗanda sun mutu da imani sun mutu da kalmar shahada sai dai suna da waɗansu ayyuka na laifi da za su gadar musu da azaba irin azabar da ba za su dawwama ba a cikinta to sai a ba shi dama cewa ya je ceto mutum saba'in cikin ahalin gidansa cikin mutum saba'in kaga wannan ai ba karamin matsayi bane ba ga shege idan mutum ya san wannan sai cewa a ce babu abin da ya fi daraja ga dan adam wato ilin mutuwa a fagen yaki wajen jihadi fi sabilillah ya da kalmar Allah a bangasa wannan hadisi imam turmuzi ya rawaito shi kuma ya inganta shi haka ya ibnu majah haka imam ahmad dan hanbal sanadin sa sahihi ne sannan kuma shi imam ahmad ya rawaito shi daga hadisin ubada ibn samit da kuma hadisin qais al-juzani wa isnaduhu ma sahihun aidan dukkanin su sanadin su dai ingantacce da haka hadisi ne da sahihi to sai hadisi na biyu الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال يا رسول الله ما رأى المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة رواه النسائي وأبو القاسم السرقطي في غريب الحديث وسنده صحيح تنبيه ترجع هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من سأله الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه أخرجه مسلم والبيهقي عن أبي هريرة وله في المستدرك شواهد جميل حديث النبي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم an karɓo daga wani mutum cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato kaga anan inda ba sahabi bane ba da ce da sai a ce a cikin sanadin hadisin akwai rawi majhuli wanda yake jahala kuma abin da ke gadar da raunin hadisi to amma su sahabbai gaba ɗayan su adalai ne bisa ga ijma'in malaman sunna dan haka sahabi ko kafin shi ko baka san shi ba in dai tarihi ya tabbatar da sahabi ne to adali ne ba ka bukatar ka san shi sannan ka tabbatar da adalcin sa amma idan mutum tabi'i ne ko sai an san shi an san tarihin sa kafin ya bayyana cewa tabi'i ne wato adali ne ko kuma ba adali bane dan su sahabbai ba dukkan a wato adada tabi'ai ba dukkan su ne ba adalai amma sahabbai gaba ɗayan su adalai ne domin dukkan su kalma kalmar radiyallahu anhu wa radu anhu ta shafe su duka ban manzo Allah an kai ko daga rubutun cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan qala wani mutum ya ce ya rasulullah ya manzo Allah ma ba balul mu'minina yuftanuna fi quburihim illa shahid me yasa sauran mummune ake jarraba su a cikin kabarin su in ba shi in banda shahidi ma'ana me yasa sauran mummune ake musu tambayoyi a cikin kabari dai shine al-iftitan din al-iftitan yana daukan ma'anar tambaya domin jarrabawa shi sannan al-iftitan ko al-fitna wani lokaci akan kawo shi ana nufin azab Allah ya ce yawma hum 'alan nari yuftanun zuqu fitnatakum hadha alladhi kuntum bihi tastajilun wato azaba ko dai mu fassara da cewa me yasa mummune ake musu tambayoyi a cikin kabari kowa da kowa sai an tambaye shi in banda shahidi ko mu fassara da cewa me yasa wasu daga cikin mummune ake musu azaban kabari sakamakon laifukan su in banda shahidi kana sai manzo Allah zai bashi an sace kafa bi barikati suyufi ala ra'sihi fitna yo ai kallin takobi da yake kiftawa ta kansa shi kadai ya ishe shi fitna duk wanda aka fitine shi da ganin walƙiyar takobin abokin adawa an kawo masa tsara ya fi ta kusa da kansa ya kauce ko ya fi ta kusa da kunnensa na dama ya kauce ko an harbo kibiya ya kauce to ai wannan kadai ya ije shi fituna sai wannan ta fanshe shi daga tambayoyin kabari haka manzo Allah ne wato wannan fituna ce ba karama amma da wannan da ka fuskanta wato sai a yafe ba sai an maka tambayoyi cikin kabari ba kawai sai a ce mutum ya an gane ko ko kuma dauka azaba kenan wato za ba ta ba za a yi wa mutum azabar kabari ba ko da yayi wani abin da ke gadar da azabar kabari to shi ba za a yi masa wannan azabar musamman idan muka hada hadisin baya da ya gida daga waɗancan ababai suke ce wa yujaru min azabil kabari kaga anan gurin sai zanto ba anasta ma balul mu'minina yu'azzabuna fi quburihim illa shahid an gane ko yusanuna bi ma'ana ne yu'azzabuna tunda shi shahidi yujaru min azabil kabari in ma hada da zama fitar da sakamakon wannan ma'anar manzo Allah da dai ai kallon takobi shine barika barika ta siyo ala ra'si fitna ai kallon takobi ya isa fitna ita kanta wani nau'i na azaba domin al-insanu ya ta'azzaba nafsiyan don da aka kawo asara ba same shi ba Ka kawo harbi ba same shi ba ayyukan ji wahala ko da ba gangan jikinsa ba damuwar zuciya ma ta isa fitina wato ta kare shi daga azaban kabari kenan wannan hadisi rawahu an-nasa'i wa an al-qasim at-tarqusi fi gharib al-hadith wa sanaduhu sahih sanadin hadisin sahihi ne tanbihun ma ne ke fadakarwa ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد بالمعركة. أنا فاتن شهادة تثبت جبارة idan har ya roƙi Allah ita mukhlisan min qalbihi da kyakkyawan niyya da niyya ta gaske a zuciyarsa walau lam yatayassar lahu al-istishhad bil ma'araka ko da bai samu daman ya mutu a fagen yaki ba in dai ya mutu da kyakkyawan niyyar yana ina ma in yi shahada a fagen fama ina ma in yi shahada a fagen fama da wannan kyakkyawan niyyar ya mutu to za a tashe shi a matsayin shahidi ranar tashin kiyama bi dalili kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗin manzon Allah da yace man sa'ala Allah shahadata bi sidqin duka wanda ya roki Allah shahada da kyakkyawar zuciya ballagahu Allah manazil shuhada ubangiji ta'ala zai isar da shi matsayin shahidai wa in ta ala shi ko da ya mutu akan sa wato kenan ce ya halatta mutum ya roki shahada ke. to amma ya za mu haɗa wannan hadisi da hadisin da maza Allah ke cewa la ta liqa al adumi wa sallallahu al sallam fa idza laqitumuhum fasbitu wato kar ku rinka gurin haɗuwa da abokanan adawa ku dai ku roki Allah waraka amma idan kun ci kun yi katil da so an haɗu a fagen fama to ku yi hakuri ku jure kar ku gudu wa alamu anna aljannata tahta zilal suyum ku sani cewa aljanna tana karkashin inuwa takobi ne wannan hadisi ya ce kar ku gurin haɗuwa da abokanan adawa anan kuma manzo Allah ya nuna idan mutum ya roki shahada yana fatan ina ma ya shahada a fagen fama a gidan na gaskiya hadisan ba su ci karo da juna ba domin shi wancan abin da aka hana gorin haɗuwar ne ba wai gorin shahada wani. ba shi kawai yana neman ina ma a hadar abokanan adawa ko gobe ma a ce a zo a gwabza to duk wanda ka jira faɗin haka to kila yana dandanan lakwalakwan su ne in ya san cewa suna da karfi zai wannan da wuya ya kawo wannan yana ganin lakwalakwan su kenan shi yasa ya faɗi wannan amma kaga roƙon shahada shi kuma da bai yake ba baya cikin wato ya ta babban da goren haduwa da abokanan adawa ina ba ta an fahimta da haka dai ya halatta mutum ya roki Allah shahada ya ce ya Allah ta arzuta shahada ya Allah ta arzuta shahada wato idan kuka lura roƙon shahada wato ya samu falala ne saboda bai saboda dan adam ya riga ya san dai ba makawa sai ya kaga dai da zai ce bayan Allah ka sa in mutu kawai ya zuwa a hace ko da bai roƙa ba ya san zai mutu ko ba haka ba bukatar sai ka roƙa da fata ta da alaka da roƙonka da Allah ce kullu nafsin za'iqatul maut to amma mutum ya mutu a dai fagen fama ka wannan mutuwa ce mai tsada mai daraja da haka ya halatta mutum ya roƙe ta ina ba dan bayyana to amma ba da zaran mutum ya roƙa zai samu matsayin shahidi ba sai in yayi wannan roƙon tare da mai ya ikhlasi in mutum yana faɗa ne kawai dan ya ji an faɗa amma a zuciyarsa kan ba haka yake so fito ya Allah ya riga ya san zukata kuma yakan mu'amalanci mutane ne gwargwadon niyyar su a cikin su. wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi wal bayhaqi da imamu al bayhaqi ana bi hurairah daga abu hurairah Allah ya kare da gare shi wa lahu fil mustadrak shawahid yana da shawahid da suke kara karfafa shi hadisin da ke cikin littafin al mustadrak al sahihain na imamu al hakim kafin mu shiga wancan abu na biyu idan kun da hadisin farko manzo Allah ya ce ababe guda shida ne za su shafi shahidi amma idan muka duba sai muka kamar sun kai bakwai na manta an fadakar da ku na farko ce yuhur lahu fi awwal dufa'atin min dami wa yura maq'adahu min al-janna ba biyu kenan wa yujaru min azab al uku kenan wa ya'munu al-faza al-akbar hudu kenan wa yuhalla hilyat al biyar wa yuzawwaju min al-hur al-ayn shine kenan wa yushaffa'u fi 70 insana min aqaribi kaga sun kai bakwai kuma amma a farko an ce li shahidi sittu hisab to anan ko dai mu dauka cewa na farko da na biyu an dauke shi a matsayin daya jininsa na daga ana gafarta masa ana kuma nuna masa matsayinsa a cikin aljanna kaga ya zama abu da yake yughfar lahu awwalu duf'atin min damihi wa yurawa qadahu min aljanna idan to abu ya sauran kuma sun zama biyar kenan kila sai in wannan lissafin muka yi sannan zai ba mu cewa shi da din tunda an riga an tantance lambar da shida tun a farko ina ba ta mun fahimci wannan to wannan abu na hudu kenan daga cikin ababai na kyakkyawar alama wato na kyakkyawar cikawa daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa mutum ya mutu a fagen fama daga nan sai abu na biyar الخامسة الموت غازيا في سبيل الله وفيه حديثان ما تردون الشهيد فيكم قال يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد قال ان شهداء امتي اذا لا قالوا ومن يا رسول الله نعم تقول ہزار محمد cikin kyakkyawar alama daga cikin alama yana kyakkyawar cikawa to wannan abu na biyar da ya ambata me bambanci tsakanin shi na hudu dan san ya ce al-istishhadu fi sahatil kita mutuwa ko yin shahada a filin yaki yin shahada a filin yaki saha shine fili hmm. anan kuma al-mautu ghadiyan fi sabilillah mutuwa yana mai yin yaki wajen yada kalmar Allah sai ga kamar ba wani bambanci tsakanin wannan da wannan to amma idan mutum ya sanya lura musamman in zai bi hadisan da za su a ciki sai ya ga cewa wancan mai yin shahada wato wanda shi a filin ya mutu wannan kuma shi yana matsayin sojan musulunci ne sawa'un an fita yakin ko ana gida a sansanin yaki ba riga an fita ba amma yana cikin barikin sojan musulunci ina fata mun fahimta kar kar wani ce barikin sojan garin su isa na ce barikin sojan musulunci kar kar wani fahimci hadisin bayan da nake nufi ba idan akwai barikin sojan musulunci yana ciki ko da ba fita yakin ba sai ya kasance ya mutu a rana kaga ba filin yakin ba kenan wannan sai da aka je filin yaki wannan kuwa a'a shi soja ne na musulunci kowa ya sani kira an je yakin an dawo ya mutu a hanya kila an tafi yakin ya mutu a hanya kaga wannan ma'anarsa ta fi wancan fadi wancan ya mutu ne a filin yakin wannan kuma ya mutu a matsayin shi na sojan musulunci kila yana tsaron iyaka ma kafin a zo a gwamnati yaki ya mutu a wajen kun ga wannan ma'anarsa ta fi fadi wa fihi hadisa da cikin wannan dan akwai hadisai guda biyu na farko manzo Allah ya ce da sahabbai ma ta'uddu da shahida fikum me kuke kirgawa a matsayin shahidi cikin ku menene abin da zai samu mutum ku kidaye cikin shahidai qalu ya rasulullah man qutila fi sabilillah fa huwa shahid suka ce duk wanda aka yi aka kashe wajen yada kalmar Allah to wannan shine shahidi qala sai manzo Allah ce inna shuhada'a ummati idan la qalil ai ko inda haka ne to da shahidan cikin al'umma ta sun zama yan kadan in dai a ce kawai sai wanda ya mutu a wajen yaki ne ya zama shahidi to da shahidai sun zama yan kadan qalu fa man ya rasulullah to fada mana su dawa dawa suke iya zama shahidai ya manzo Allah qala sai manzo Allah ce man qutila fi sabilillah fa huwa shahid wanda kace a ban yaki to ya zama shahidi wa man mata fi sabilillah fa huwa shahid wanda ya mutu a wajen ya kalmar Allah din shi ma ya zama shahidi an gane ku kaga ya ce man qutila fi sabilillah wa man mata fi sabilillah qutila fi sabilillah a fagen yaki din kenan mata fi sabilillah a matsayin shi na sojan musulunci din kenan an gane ku wa man mata bi ta'un wa man mata fi ta'un fa huwa shahid dukkan wanda ya mutu a sakamakon wata annoba da ta sauka a gari to shi ma ya zama ya zama shahidi kamar a ce kwalara ta sauka a gari ana ta mutuwa sai mutum ya mutu a cikin wannan rububin mutuwar kwalara shi ma yayi shahidi ya zama shahidi in musulmi ne wa man mata fil batni fa huwa shahid dukkan wanda ya mutu sakamakon ciwon ciki to shi ma ya zama shahidi wannan albatan din ne abinda malamai suke fassara cewa da'ul batan ciwon ciki waɗansu malamai sun fassara shi da cewa intifaful batan kamar cikin sa ya kumbura ya kumbura har ya mutu duk dai ciwon ciki din kenan waɗansu kuma suna fassara shi da cewa gudawa wato gudawa da sanadin shi ne ciwon ciki kaga dai dai abu ɗaya ne ma'ana duk wanda ya mutu da ciwon ciki a matsayin sa na musulmi mace ko namiji shi ma ya zama shahidi wal ghariqu shahidun dukkan mutumin da ambaliyar ruwa ta sa ya mutu to shi ma ya zama shahidi shi ne zai fada dai ya mutu ko ambaliyar ruwa aka ruwa ya tafi da shi ya mutu duk dai ya zama shahidi dan ne al ghariq to kaga a nan wurin wato waɗannan duk suna nuna kyakkyawar cikawa ga mutum a ce wannan ya nuna lamarin al-mautu fi sabilillah yana da fadi sama da al-mautu ko al-istishhadu fi sahati kitab wannan hadisi akhrajahu muslim wa ahmad an abi hurairah imam muslim da imam ahmad dan hanbal suka rawaito shi daga abu hurairah Allah ya kare ta gare shi wa fil babi an umara innal a wani a wannan daga Umar dan Khattab a wani Imam al-Hakim wal Baihaqi hadisi na biyu hadisin man fasala fi sabilillah fa mata duk wanda ya fita wajen yada kalmar Allah sai ya mutu fasala fi sabilillah fasala bi ma'ana kharaja shi yasa ya fasala shi ce ai kharaja Allah ce lamma fasala talut bil junud qala inna Allah mubtaliikum bin fasala bi ma'ana kharaja famata duk wanda ya mutu a fagen a wajen yada kalmar Allah famata wanda ya fita kai wajen yada kalmar Allah famata sai ya mutu au kutila ko a kashe shi fa huwa shahid to wato ya zama shahidi ko ga kenan wancan na hudu wanda a wajen yakin kashe shi aka yi wannan na biyu kila ya fita wajen yakin wata cuta ce ta kashe shi ba har ba za a yi ba kun ga wannan da ya fi faɗi an wa kasa ko farasu ko sa ya tutsu da shi shi da alwaba au ba'iruhu ko raƙuminsa ba'irin raƙumi ke au na daga hamma ko wani abu mai dafi ya cije shi ko ya harbe shi hamma shi da abin da yake da dafi kamar kunama na ciki aw mata ala firashi ko mutumin da ya mutu akan shimfidarsa ta gida bi ayi haske sha Allah a kowane sanadiyar mutuwa da Allah ya so in dai a wannan lokaci yana fagen ya da kalmar Allah yana fagen ya fi dan tsare musulunci da kare martaba musulmi fa innahu shahidun wa inna lahu to ya zama shahidi kuma yana aljanna wannan hadisi na biyu malam sai akhrajahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi al-Imam Abu Dawud da Hakim da Baihaqi suka rawaito shi min hadisi Abi Malik al-Ash'ari daga hadisin Abu Malik al-Ash'ari an gane ko shine al-Harith ibn Asim al-Ash'ari wa sahahahu al-Hakim Imam al-Hakim da Saburi ya inganta shi wa inna ma huwa hasanun faqat shaykh yace wannan hadisi ne hasan bai kai matsayin wato sahih ko kamar yadda hakimi ce bayan 'yar da ya rubuta wannan ce sun mata bayyana li khata'u hada sannan daga baya ma ya bayyana a gare da cewa da rashin hadisin hasan ne ma kuskure ne wa innahu da'if hadisi ne da'ifi yuraja'u at-tafsil za a iya komawa zuwa ga fayyatacciyar magana game da hadisin fi da'ifa a cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a jerin hadisi na 2390 ina ba fata mu hadisin farko dai ya riga ya wadatar da ku ko da wannan bai ganta tunda na farko imam muslim ya riga ya rawaito shi ina fata mun fahimta to alama ta biyar kenan sai alama ta shida الثالثة الموت بالطاعون وفيه أحاديث عن حفصة عن حفصة an عن حفصة بن سيرين قال قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرو قلت بالطاعون فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم خرجه البخاري والطيالسي وأحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم إنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء وجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد أخرجه البخاري والبيهقي وأحمد يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون ويقول أصحاب الطاعون نحن الشهداء فيقال هم المتوفون والمتوفون كذلك يأتي الشهداء المتوفون بالطاغوت ويقول أصحاب الطاغوت نحن شهداء ويقال انظروا فإن كانت وإن كانت جراحكم كجراح وإن كانت جراحكم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك فهم شهداء ويجدونهم كذلك أخرجه الإمام أحمد والطبراني في الكبير بسند حسن كما قال الحافظ عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه وله شاهد من حديث الإنظار ابن سارية رضي الله عنه أخرجه النسائي وأحمد والطبراني وحسنه الحافظ أيضا وهو أحسن في الشواهد وفي الباب عن أبي هريرة وتقدم في الفترة الخامسة الحديث الأول ويأتي أيضا في الثامنة والتاسعة وأن ويأتي في العاشرة جميل abu na shida daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa almautu bi ta'un mutuwa a cikin wata annoba dama ya zo cikin rububin wannan hadisin amma tun da bai masa lamba ba nan yanzu ya ware shi ne ya masa lamba wa fihi alhadith dangane da wannan akwai hadisi hadisin farko an karbo daga Hafsa ta bin Sirin an Hafsa ta bin Sirin qalat daga Hafsa yar gidan Sirin ta ce qala li ana ibn malik ana dan malik ya ce da ni bima mata ya ibn abi amra da me yahya dan abu amra ya rasu da wata cuta qultu sai na ce da shi bi ta'un ai wata annoba ta zo sai ya mutu wata kwalara ta zo sai ya mutu sankarau ya zo sai ya mutu wani abu kaza ya faru sai ya mutu فقال سأل زيتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تعالى من تثبت قريس ديالين جدا سياتي الطاعون شهادة لكل مسلم الطاعون شهادة لكل مسلم أي إذا النوبة شهادة لكل مسلم ma'ana dukkan mutumin da ya mutu a cikin wata musiba da ta zo ta gama gari to wannan ya yi shahada in musulmi ne wannan hadisi a sarrafa bukhari bukhari ya ruwaito shi wa wa Ahmad hadisi na biyu a wannan bangare an Aisha ta annaha sa'alat Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an ta'un Aisha ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi dangane da ta'un fa akhbaraha Nabiyullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabin Allah ya da masa tabbata gare shi da yalan gidansa ya ba ta labari innahu kana azaban yab'athu Allahu ala man yasha a da can annoba azaba ce da Allah ke turowa ga waɗanda ya so cikin al'ummomi sai ya turo wata cuta ta zama ta gari duka a yi a matsayin azaba a da cikin al'ummomin baya haka lamarin yake fa ja'a lahu Allahu rahmatan lil mu'minin amma yanzu annoba idan ta zo a wannan lokaci na al'ummar manzon Allah to rahama ce take zama wa mummunai domin duk wanda ya mutu a ciki yayin shahada fa laysa min abdin yaqau bi ta'awan babu wani bawa da zai samu kansa a cikin wata yaqaw sa'un wato annoba za ta auku a garin da yake ko kasar da yake fa su fi baladihi sai ya zaman sa a garin sa bai gudu ba sabira yana mai hakuri kaga yau makwacin ka nan ya mutu na nan gefen ya mutu kaga sai mutum ya jure kamar wani asibiti ya ga ɗaya daga nan gefen gadan ya mutu ya ga ɗaya daga nan gefen ya mutu yace to kila saurari sai ya tashi ya dawo gida ya dawo gida kuma ya mutu ah, mutuwa ga mina zaka ga guje mata to kaga hakuri ne zai sa ya jure ko gado biyar ne ya ga cewa an biyo ɗaya bayan ɗaya yau wannan ya mutu yau wannan ya mutu duk da suka mutu shine ne da kanto ya zai in dai mutu ta zo dawo wannan gida zai sa a ce ban da shi to wannan juriya da mutum zai ya dauka cewa ai Allah ne ke kaddara abu wannan juriya mutum ya gaba ma ya cije shine fa yanfusu fi baladihi sabiran ya zauna a garinsa bai gudu ba yana mai hakuri lamu annahu lan yusibahu illa ma kataba Allahu la yana mai cikakkiyar sani yana mai cikakken sanin cewa ba abin da zai shafe shi ko sai abin da Allah ya rubuta masa ba yin za a hakan tabaru illa kana lahu mislu ajr shahid sai ya zanto yana da daidai da ladan wanda ya shahada to kaga abin ba bane ba hadisi na uku wannan hadisi imam al-bukhari ya rawaito da imam al-bayhaqi hadisi na uku manzo Allah ya ce ya'ti shuhada'u wal mutawaffawna bi sawm shahidai za su zo a ranar tashi kiyama su da waɗanda suka mutu a sakamakon wata annoba ta gari duka fa yaqulu ashabu ta'am sai su waɗanda suka mutu cikin annoba su ce nahnu shuhada mu ne shahidai fa yuqalu sai a ce unzuru ku kalle su da kyau ku zura musu ido ku gani fa in kanat jirahuhum ka jirahi shuhada in kun gansu da raunuka a jiki kamar raunukan shahidai tasilu daman raunukan na furzar da jini rihal misk amma kuma da ƙarfin turare fa hum shuhada to sun zama shahidai din yadda suka yi da'awa fa yajidunahum kadhalika in aka duba sai a ga duk haka suke ga jikinsu da jini kuma yana kanshin turare kuma dama shahidai ma za su tashi jikinsu da jini amma kuma suna kanshin turare wannan hadisi a karɗar da imamu ahmad imamu ahmad ta hanbal ya rawaito shi wa tabarani fil kabir da Imam tabarani fil mu'jam al kabir bi sanadin hasan lokacin da yace al kabir yana kan al mu'jam al kabir saboda nan da sai guda biyu al mu'jam al kabir da al mu'jam al awsat da kuma al mu'jam al saghir da an ce alkabir ya zanto abin nan kenan babban littafin ke ko al-mujam al-kabir ya rawaito su bi sanadin hasan kama qala al-hafiz an utba bin abd as-sulami ya karbo shi daga utba ibn abd as-sulami radiyallahu anhu wa وله شاهد min حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه أخرجه النسائي وأحمد والطبراني وحسنه الحافظ أيضا وهو حسن في شواهد hadisi ne dai hasan wa fil babi an abi a wannan babin akwai wani hadisin daban daga abu hurairah yana nufin babin da ke nuna mutuwa da asa'un shahada ce akwai wani hadisin daga abu hurairah wa taqaddama fil faqratil khamisa ya gabata a sakin layi na biyar shine wajen al-mautu kun gane tunda a cikin manzon Allah ya ce wa man ta fi ko fa ko shi Shi ne wa taqaddama fil faqratil khamisa al-hadith al-awwal wa ya'ti azan tsaniya wa tasi'a zai zo nan gaba a cikin wato um, fassara ta takwas da ta tara wani hadisin da ke kare ya ce da kan wannan wani ubada wa ya'ti fil ashira akwai wani hadisin daga ubada ibn samit zai zo nan gaba a cikin fassara ta layi na goma kenan nan Ya zama karanta alama ta shida daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa sai alama ta bakwai السابعة القول بذات البصر وفيه حديثان ومن مات في البطن فهو شهيد رواه مسلم وغيره وتقدم بتمامه في ذلك عن عبد الله بن يسار قال كنت جالسا وسليمان بن سورة وخالد بن قرطبة وسليمان بن سورة وسليمان بن سورة وخالد وخالد بن قرطبة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهداء جنازتي فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات يقتل من يقتله بطنه فلن يعذب في قبر فلن يعذب في قبره فقال الآخر بلى وفي رواية صدقت أخرجه النسائي والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه رقم سعودية ثمانية وعشرين مواعيد والطيالسي وأحمد وسند صحيح alama ta bakwai almutu bidai albatar mutuwa da ciwon ciki idan ba kuma tabbata shi ma cikin jerin wannan hadisi a baya an bata amma a lokacin nan ba a ware shi a matsayin yana cin gashin kansa ba mutuwa da ciwon ciki shine da'ul batar wa fi hadithani a cikin wannan hadisi a cikin wannan a cikin wannan mas'ala akwai hadisi biyu hadisin farko manzo Allah ya ce wa man mata bil batni fa huwa shahid wannan hadisin dama ya riga ya gabata duk wanda ya mutu a sakamakon ciwon ciki to ya riga ya zama shahidi an gane ko wani hadisi ko rawahu muslim wa ghayruhu wa taqaddama bi tamamihi bil khamis ya riga ya gabata a fakara ta biyar hadisi na biyu an abdullah ibn yasar an karbo daga abdullah ibn yasar qala shi abdullah ibn yasar yace kuntu jalisan na kasance ina zaune wa Sulaiman ibn Surat ibn Urquta ni da Sulaiman ibn Surat wa Khalid ibn Urquta ibn Urquta da kuma Khalid ibn Urquta wato shi Abdullahi ibn Yasar yana zama da wannan mutane guda biyu mutum na farko Sulaiman ibn Surat wanda kira Abu Mutarrif al-Khuzai al-Kufi sahabi ne shi wannan mutum Sulaiman ibn Surat ba an gane ko shi ma Khalid ibn Urfutah al-Quda'i shi ma sahabi ne shi wancan Sulaiman ibn Surat ya mutu a shekara ta 65 bayan hijira ta manzo sallallahu alaihi wasallam shi kuma Khalid ibn Urfutah ya mutu a shekara ta 64 bayan hijira kaga sai da wannan ya mutu sannan wancan ya rasu shekara ɗaya ne a tsakaninsu fa zakaru su sai suka ambata anna rajulan tuwfiya wani mutum ya rasu mata bi batnihi ya mutu a sakamakon ciwon cikinsa fa idza huma yastahiyani an yakuna shuhada a janazati fa zakaru a can wurin lafazin fa zakaru sai masu ba da labari suka ambata wato ni ina tare da wannan sahabbai guda biyu sai waɗansu masu kawo labari suka zo suka ambata mana cewa anna rajulan tuwfiya wani mutum ya rasu matat batnihi ya mutu a sakamakon ciwon ciki fa idahuma yashtahiyan an yakuna shuhada a jinazatihi sai na lura waɗannan sahabbai guda biyu Sulaiman ibn Surat da Khalid ibn urfa suna ta sha'awar su zamanto cikin wanda za su halarci janazar wannan mutumin dan sun ji an tsaya musu da ciwon ciki fa qala ahaduhuma lil akhar sai na ɗayan ya ce wa dan uwansa alam yaqul rasulullah sallallahu alaihi wasallam shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi da iyalan gidansa bai taba cewa ba man yaqtuluhu batnahu falan yu'azzaba fi qabrihi duk wanda cikin sa ya karfi ba za a yi masa azaban kabari ba fa qala al-akhar sai dai yace bala eh manzon Allah ya faɗa haka wa fi riwayatin a wata riwaya yace sadaqata kai gaskiya lalle manzon Allah ya faɗa haka wato kenan wannan sai nuna mana wani ya ba mu abin da muke nema cikin hadisin a kan amfani tun da shafa kulla babu dan shi ashe mutuwa da ciwon ciki ɗaya ce daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa ɗaya kenan sannan abu na biyu kuma wato ce dukkan bawa da aka ga wata alama ta bayyana cikin alamomi na kyakkyawan cikawa a tattare da shi babu laifi alamar ta tun daga shi wannan ɗayan ana cewa ya mutu da ciwon ciki sai dan ya cewa ɗayan a ah, an sai mu masa ciki mu zai masa kuje mu za abin nan sa suna masu bai wa juna labarin ɗaya manzon Allah da ma ya ce ka kada suna bada labarin alama a ce babu laifi a faɗa alama sannan kuma mutum ya burace zama tsara da malamai yawanci suka fi akwai wata mutar da waɗansu malaman suka yi sukan ce dukkan wanda yunwa ta karfi saboda gujewa haram to shi ne ya mutu da ciwon ciki cikinsa ya karfi shi ya ce ba zai sa komai a cikinsa ba sai ne sai halal ya nemi halalan ta fuskara dan abincin da ya samu zai ci wanda ba zai iya kare shi daga farmakin yunwa ba ne. har a sanadiyar haka ya mutu to amma dai wannan fasara ce wadda take ta nesa mutuka kware da gaske tun da ga kaida ta addinin musulunci idan mutum ya rasa abinci na halal kuma ga yunwa za ta karshe sai haram ya halatta ci ko bai halatta ba ya halatta ci da Allah ya ce inna ma harrama alaikum wa ma lahum al-khinzir وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه wanda ya tilastu wajen ya ci moshe ko ya ci naman alade kaga tilas ta kai shi wajen ya ci wannan to wannan fala isma alaihi babu laifi a kansa to sai dai in malaman da suke da wannan zance za su ce Ba ai mu ba ta maka yi idan ya ci abincin haramun bane ba amma da ya ci abincin ya tsira da ransa da kuma ya tsaya ya mutu wanda ya fi Ina za su iya cewa haka su ce ba mu ce ba in ya ci abincin haramun yi tun da a lokacin yana cikin larura kuma Allah ya ce bala kuma alai dan ya ci ya ci halal ya ci amma inda zai kici din fa har ya mutu akan haka suka ce shi muke magana to amma kuma wannan zamu ji tsoron kare shiga cikin wala takatulu an fusa kuma tunda in Allah madaukakin sarki ya baka sauki yana son ka karba irin yadda in ya tsora maka wato wajibi kuma yake son ka yi mai ka abin da dan idan muka ce za mu dauki wannan cewa to ai ba komai ya zabi zuhudu ya zabi wara'u dan haka sai ya zabi ya mutu a haka dan ya dace da wutar shahada din to wannan sai mu je kan wata matsala ta daban wanda kuma ita ba za mu yi mu fi wannan ba wato mutumin da ya ji rauni a jika in ya jika rauninsa zai kiran warkewa to sai aka ba shi dama ya iya yin taimama ya yi sallah ko da jaraba ta kama shi ina ba mu yanta ai kuna sanar da hadisin wani bawan Allah da yiro suka yi tafiya da wani gungu na sahabbai ya tambaye waɗansu shin akwai rangwame cewa ba suna yi wankan na ba ga yayi yayi mafarki suka ce ai ba rangwame dole su kai wanka amma da su ba shi fatawa da taimama yaje ya wanka jika wannan rauni ya sa raunin ya ƙara budewa har ya mutu da aka zo aka faɗa manzo Allah sai ce qataluhu qatalahu Allah halla sa'alu idza lam ya'lamu yace sun karshi Allah wadaran wannan abu da suka yi sun karshi su tambaya mana in ba su sani ba anan sai manzon Allah ya aibata musu akan wannan fatawa ta cewa ya je yi to ashe kenan inda mutum ga yunwa za ta kama su kamar ya mutu ga naman alade sai ya bari har ya kashe kansa ya kyauta madalla to kaga a nan gurin da gaskiya za mu ga cewa wanda magana ta cewa ciwon ciki za ta fi fitowa fili cikin hadisi saboda wannan amma idan kun duba cikin abin nan tun a hawa zai sharhin tirmidhi ya kawo waɗancan maganar amma dai ciwon cikin shi yafi mutum man ya ka tsoro fatan hu ma'ana wanda ciwon ciki ya kansu ba wanda ya bar cikinsa da yunwa ba har ya mutu da aka faɗi wannan to kaga zai shiga wata ma'ana ta a akhrajahu an-nasa'i wa وحسنه hibban fi sahihi wa والطيالسي وأحمد وسنده صحيح to من nan wurin sai alama ta takwas تترى بسم الله الثامنة والتاسعة الخوف بالغلط والهدم لقوله صلى الله عليه وسلم الشهداء خمسة المطعون والمظلوم والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد من علي أبي هريرة ya isa wato alama ta takwas da kuma ta tara al-mautu bil mutuwa a sakamakon ambaliyar ruwa ruwa ya ci mutum ya mutu ko ya fada cikin tafki ya mutu ko ya tsallake kogi ruwa ya ci ya mutu to wannan ya yi shahada wal hadabi haka wanda ya mutu a sakamakon rusau wato gida ya rushe masa aka ya mutu ana ruwa da damana katanga ta fada kansa ko ɗakinsa ya fada kansa duk musulmin da ya mutu a ɗaya daga cikin halayen nan guda biyu to wannan alama ta take kyawun cikawa da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce ashuhada'u khamsa shahidai guda biyar ne na farko al bil gharq Allahumma sallim sallim al bil gharq wato mutuwa da ambaliyar ruwa na biyu wal hadimi mutuwa a sakamakon rushewar gida an gane ko a ah, wato mazalaka ya ce a shuhada wa kamsa al matuun haka ne ko al matuun wanda ya mutu a cikin ta'un shine al matuun yani man mata fi ta'un wanda ya mutu a sakamakon wato wata annoba da ta sauka a gari na biyu wal mabtun wanda ya mutu sakamakon ciwon ciki wal gharq wanda ya mutu a sakamakon ambaliyar ruwa wa sahibul hadmi wanda ya mutu a sakamakon rushewar gida wa shahidu fi sabilillah da kuma wanda ya mutu wajen yada kalmar Allah na manzo Allah ya kidaya mutum wanda ya mutu a sakamakon ambaliyar ruwa da kuma wato sahibul hadmi akhrajahu al-bukhari wa muslim imam al-bukhari da muslim suka ruwaito shi haka imam tirmidhi wato haka imam ahmad daga hadisin abu hurairah sai alama ta goma al-ashira mawtu al-mar'ati fi nifasiha بسبب ولدها لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال فما تحوز له عن فراشي فقال أتدري من شهداء أمتي قالوا قتل المسلم شهادة قال إن شهداء أمتي إذا لكريم قتل المسلم شهادة وصاؤه شهادة والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسببه إلى الجنة أخرجه أحمد والدارمي والطيالسي وإسناده صحيح وله في المسند وتاريخ ابن أساكر طرق أخرى وفي الباب الصفوان الصفوان بن أمية عن الدارمي والنسائي وأحمد وعن بن عامر عند النسائي وعند البخاري في التاريخ قضية الكرك وعن راشد بن حبيش عند أحمد ورجاله ثقات وقال المنذري في الترغيب إسلامه حسن وفيه الزيادة وهي في حديث عبادة وهي في حديث عبادة عند البيانسي وأحمد وعن عبد الله بن يوسف عند الطبراني ورجاله ثقات عند الهيثمي وعن جابر بن عتيق ويأتي لفظه في البقرة الآتية abin na goma daga cikin alamomi na kyakkyawar cikawa mautul mar'ati fi nifasika mace ta mutu a cikin halin nakuda wajen haihuwa mace ta mutu bi sababi wani da sakamakon dan da za ta haifa mun ce wannan yana cikin kyakkyawar alama na kyakkyawar cikawa li hadisi ubada ibn samit saboda hadisin أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عاد عبد الله بن رواحة من ذا الله ترى أمس ثبت قريشي يا يدوب عبد الله بن رواحة لوكة بايد الأفيا wato sai wannan ya nuna falalar mutum ya je duba mara lafiya tun daga manzo Allah da kanshi ya duba Abdullahi bin Rawah qala yace shi Ubad bin Samit fama tahawwaza lahu an firashi fama tahawwaza lahu an wato bai kauce ya bar masa shimfiɗarsa ba wato jabir mai yake so ya ce lokacin da manzan Allah ya zo kai da Abdullahi bin Rawaha Abdullahi bin Rawaha yana zaune kan shimfiɗarsa bai tashi ya bar shimfiɗarsa ya ce da manzan Allah zauna ba shi yasi manzan Allah ya zauna a wata shimfiɗar da ba? ya wurin da shimfiɗa ko kuma dai ya zauna a yadda babu shimfiɗa mai yawa sahabbai sun san manzan Allah baya sa tunda Allah dan malik yake idan annabi ya zo yace ban ga wani mutum da jama'a su suke girmama shi bai dinga yadda sahabban annabi suke girma annabi amma tare da kai in ya zo waje ba sa da tsaye dan sun gane baya to kuma shi kansa da annabi yake cewa kar ɗaya daga cikin ku ya wani dan shi ya zauna a wajen mai yawa Abdullahi bin Rawaha ya fahimci ya fahimta daga wajen annabi cewa ko da ya tashi ya bar wajen ya ce annabi zauna ba zai zauna ba saboda haka sai na akan kan da manzon Allah ya zo shi kuma ya zo a dai gefen yi duba ke shine ma'ana fa mata hawaza lahu an shi bai ne san cikin fadar sa ya barwa manzon Allah ba shi Abdullahi bin Rawah kar wani ya karanta wannan shi ka kaga bai ma ba ta musu da annabi ka ta masu su zagi sahabbai dan kankanin abu suke nema ko ba haka ba sai rashin fahimtar su da hukumi da karamin sani da ake cewa hukumi ya sa su fahimci nan ba daidai ba amma daga wannan bayani da muka fahimta muka faɗa na baya za ku fahimci cewa ba wai rashin girmamawa bane a'a karantarwa ce annabi din ya ba su sallallahu alaihi wasallam tunda kuma annabi ya nuna mana aladabin ziyara idan ka je gidan mutum ba ka zama sai inda yake maka zauna keɓantacciyar kujera ta shi ko shimfiɗarsa bai halatta ka je ka zauna ba kai tsaye har sai in shi ne maka izini ce zauna a nan gurin in ka shiga falon mutum ko gidan mutum kila yana da kujeru na karɓar baki ga ka'ida yawanci za ga akwai kujerar da shi mai gida ya saba ita yake zama koyaushe a gidansa to idan kun shiga waje ya kamata ka kiyaye wannan kaga ina ne inda yake zaune kila zaka ce da inda yake zaune kaga ko ya ajiye ta kusa da wajen ko ya ajiye tazbaha ko kar mutum tazbaha wani dauka tazbaha ko mai tamari ko ya ajiye kan waya ta kusa da wajen ko ya ajiye littafin sa yau ko qur'anin sa yana kusa da wajen ko ahalari din sa kusa da wajen duk dai wannan bai to za ka gane cewa wannan kujerar da yake yi mai ita ita zama a kai da haka sai ka kiyaye ba za ka zauna ba kai sai ka zauna a ta sauran kujerun da ke gefe akwai wanda za ka kuma yawanci kujeru waɗanda suke na alfarma wani tashi ɗin ta daban sai a ƙara sa waɗansu fulalluka saboda yana yawan kwanciya a kai ko yana yawan huta a kai ko cikin gida lokacin da yake zaune shi da iyalinsa ko sakewar cikin gida to kai ba za ka zo ba kawai dan ka kawo mutum ziyara dan ɗi ka je ka zauna a a sai ka lura da kujerun da babu kowa sai ka zauna a cikin gefe guda haka wani injin faɗa ce za a ga inda yake zaune in tabarma ce to kuma an ƙara ko dai wata darduma kai ko gozu to kaga ba za ka je ka zauna masa akan buzu ba bayan ba sai ce maka ba ko kan wata darduma da ya ware da wannan manzo Allah ya nassanta wannan cikin hadisi ina ga duk wannan yana da cikin ladabin ziyara da ya kamata mu sani da kuma ladabi na zamantakewa ta addinin musulunci wannan yana da kyau idan ka gane fitar mutum da ya fi zama ko kujerarsa da ya fi zama to karka zauna masa amma in shi ne dan ya karraba ka wani za ga idan wani ya zo wanda yake girmamawa zai so ke da wannan wuri shi zai dauko wata kujera ko ma ya zauna a to wannan shi ne ya maka wannan sai ka karbo wannan mutunci kyauta ce ya maka shi a karan kansa akwai kuma wanda zai ce bismillah bismillah zaka zauna cikin bismillah din ba hazo su take ba dan ya ba kawai ba kawai ba kawai ba haka wani ba dan wani ba zai so ko bismillah bismillah sai kila ba hazo su take ba to wannan sai ka kyale masa kaya a tunda ka fahimci ba ta zuci take ba kamar yanzu mutane za ga wani babban mutum idan ya zo wajen mutane a madadin ya bada hannu a gaisa za ga ne ka ya kusan sannan ku da yana haka ba so yake ba ku ba so yake ku dan noke ku turkusa a to wannan in yi mi koma karbe tunda kama hannun sunna wannan ko da ka san baya so ka karba ina fata an bai dan ba za ka ce ba a wannan kuma daidai yake da wurin zama a wurin zama in na fahimci ba so in zauna ba zan zauna ba amma in na fahimci da gaske yake karrama ne yake sai in zauna amma wajen mika hannu kan ko baya so sai na bada hannu ko baya dan sunna ta ka tursa sai shi ma yaji dan dan mai kai kana sai sauran mutane sun durkusa a kasa dan mai wata hujja kake da ita manzo Allah ba zai kusa masa ba yana tsaye sauran su za su zuwa tsaye amma cikin girmamawa da ladabi su mika masa hannu su karba hannun shi su gaisa kuma ya nuna haka cikin ciki akwai lada amma sai mutum ya danyi haka da hannu ta hannu ustaz ka ga ba sai haka eh, kuma sai ka karba a ba ka bi ina jin da mun fahimci wannan fakala sai manzo Allah ce a tadri man shahada wa ummati ka ko san su waye cikin al'umma ta qalu sai mutanen da ke wajen cikin sahabbai suka ce qatlul muslimi shahada kaje musulmi wannan ka ai shahada ce ya mutu a wajen yaki kana sai manzo Allah ta inna shuhada ummati idan la in ko haka ne ashe shahidi a cikin al'umma ta yan kadan ne ba su da yawa qatlul muslimi shahada mutuwar musulmi a fagen yaki shahada ne wa ta'un shahada mutuwa a lokacin wata annoba shahada ne wal mar'atu yaqtuluha waladuha jama'a haka mace da ɗanta zai kashe ta jama'a tana ɗauke da shi a ciki shine ma'anar jama'a yani wa iya jama'a fi batsani halaka kauniha tajma'uhu fi batsaniha wato tana ɗauke da shi a cikin ta sai ya mutu sawa'un ya fito gaba ɗayansa ko bai gama fitowa ba ko bayan ya gama fitowa ya mutu ko yana cikin ya mutu to wannan ma ya zama shahada ya jurruha waladuha bi sararihi ila aljanna dan nata zai data bisarihi da wannan zaren na cibiya ilal janna har sai ya kai gidan aljanna kaga wannan zaren na cibiya da ungoro ma take yankewa da wannan zaren zai ja mahaifiyarsa rana ta fi kiyama sai ya kai ta gidan aljanna haka manzo Allah faɗa cikin wannan hadisi ne an gane ko to wannan hadisi imamu ahmad ya rawaito shi haka addarimi haka at-tayalisi sanadin sa sahihi ne wa lahu fi musnad ya zo kuma cikin musulun na imamu ahmad dai haka da tarih na ibn asakir yana da hanyoyi daban-daban turkun ukra wa fil babi an safwan bin umayyah inda ad-darimi wan nasa'i a wannan babi ko wannan matsala ta cewa mai nakuda in ta mutu ta yi shahada akwai wani hadisin daga safwan ibn umayya wanda imam darimi ya rawaito da imam nasa'i wa ahmad da imam ahmad wa an uqba bin amir inda nasa'i haka akwai wani hadisin daga Uqba ibn Amir wanda Imam An-Nasa'i ya rawaito wa inda Al-Bukhari fi tarikh haka Imam Bukhari ma ya rawaito shi cikin littafin At-Tarikh nashi al gharib amma ya rawaito abin da yake da alaka ne da wato a sun rawaito abin da yake da alaka ne da cewa wanda ya mutu a sakamakon um, waye wa sakamakon ambaliyar ruwa wa an Rashid ibn Hubaysh inda Ahmad haka Rashid ibn Hubayk ya rawaito wani hadisi yana cikin musnad da Imam Ahmad dan Hanbal wa rijaluhu thiqat marwayata hadisin dukkan su amintattu ne wa qala al-Munziri fi targhib al-Imam al-Munziri ya fada cikin littafinsa at-targhib wa tarhib isnaduhu hasanun sanadin wannan hadisi hasan ne wa fihi ziyadatu a cikin sa akwai ziyada wa hiya fi hadisi ubadata inda Tayalisi wa Ahmad wannan ziyada tana cikin hadisin ubada ibn samir wanda imam tsayalisi ya rawaito shi da imam ahmad wa an abdullahi ibn busr inda tabarani haka an karbo daga abdullahi ibn busr a wurin imam tabarani wa rijaluhu thiqatun inda al-haytham wannan tar hadisin kenan ta shekara tarjal albani so yake nuna maka yayi da hata da wannan littafin ya laika ta ya laika ta wanda dama shine ilimi wuri ɗaya kawai ka tsaya wuri ɗaya wannan ba ilimi bane ba sai ka kai ka komo sai ka karanta wannan ka karanta wannan ka karanta wannan ka karanta wannan wannan shine ilimi amma duk mutumin da ya daskare a wuri guda to ba zai je ko ina ba cikin fagen ilimi haka duk mutumin da ya wadatu da malami daya ba zai je ko ina ba a fagen ilimi haka duk wanda ya wadatu da littafi daya ba zai je ko ina a fagen ilimi a matakin ka da farko ka iya tsayawa wajen malami daya ko biyu ko uku da kake karatu a wajen su kana ta karawa kana ta karawa za a zo wata rana malaman ka sun fi haka yawa gurgurdan yadda gurgurdan wata ka ta bude gwargwadon yadda kuma ka zama kana da lokaci na ilimin dama shi ne a cikin rayuwarka ma'ana dai wannan abin da yake nuna mana wato yalwar wadatar ilimin hadisi a wurin shek na sai albani Allah ji kansa daga wa an jabir bin atik wa yati lafzuhu fil faqrat al atiya haka an karɓo wani hadisi daga jabir ibn atik lafazin su zai zo a cikin wannan fakara da ke tafi wato alama ta goma sha ta goma sha ɗaya kenan ta gaba da ta sha biyu كانت mana mujallada ita sai mu عشرة al-hadiyata ashara الجنب وفيه أحاديث أشهرها عن جابر بن أتيك مرفوعا الشهداء السبعة سوى القتل في سبيل الله المظلوم شهيد الولغرم شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمظلوم شهيد والحرق شهيد والذي يموت تحت الحجم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة أخرجه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وأحمد وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ولست أشك في صحة متنه لأن له شواهد كثيرة تقدم أكثرها وروى الطبراني من حديث ربيع الأنصاري مرفوعا به نهضوا دون ذكر الحلم قال المنذري وتبعه الهيثمي ورواته محتج بهم في الصحيح وروى احمد من حديث عقبه ابن عقبه بن عامر مرفوعا بلفظ الميت من مات الميت من ذات الجنب شهيد وسنده حسن في الشواهد وقد جاءت هذه الجمله في بعض طرق حديث ابي هريره المتقدم في الخامسه أخرجه أحمد وفيه محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد أنا وجيت جابر بن بن جابر بن أكيد المال آل بن الهادية عشرة هو الهادية عشرة جزاهم الله عبد الله كتبه في سجن باب المركب المركب الأددي الهادية عشرة يا هل تكتب الهادية عشرة يا هل تكتب الهادية عشرة. haka asaniya haka asalisa haka arrabi'a har zuwa attafi'a ko kai masa damma ko kai masa fata ya zanto mabani ala ala fatahi juz'aihi ke al mawt bil harqi wato alama ta sha ɗaya da ta sha biyu ta sha ɗaya ita ce al mawt bil harqi mutuwa a sakamakon gobara shine al harq wa zatul jambi da kuma mutuwa sakamakon makwibiya shi da zatul jambi ne makwibiya eh ah, ba ba ba asma ba ce ba kaba ta mafidiya a ah, ah, ne za ku gani a cikin hadisin za ku gani mafidiya wato hakan kare ne waɗansu kuraje ne suke fitowa mutum daga ciki a hakan karansa an gane ku ita ce ne za ta jama ban san mai ake kiranta da hausa amma na ji wani malamin mu da muka karatu da shi a tsoro ya tsoro ya ce mana makuyi biya da haka ne ma na faɗa wa fi ahadith kuma ka san suna suna kokari sosai wajen fassara waɗansu kalmomin eh ban gane ba nan ba a'a ai ba cewa ne ban ga bayanin ba ni yanzu muna neman ma'anar sa ne da Hausa ma'anar sa kawai muke nema da Hausa wa fihi ahadith a cikin wannan matsala dai akwai hadisi yo ai da mutum ma ya ce kuiba kuiban hagarin ce makuibi ya ya fi zama hausa sosai eh idan ce kabar dai yawo take a to amma wannan a hakalkar yake baya yawo ko a gefe yake wallahi sai dai ku dinga duk abin da ku nema ku dinga marfu'an wato akwai hadisi a cikin wannan mas'ala mafi shaharan su hadithin da aka karbo daga jabir ibn atik wanda yake marfu'a hadithi ne marfu'i ma'ana daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam manzo Allah ya ce ai shuhada sab'a shahidai guda bakwai ne siwal qatl fi sabilillah banda ma mutu'a a fagen fama din al mat'un shahid wanda ya mutu a sakamakon wata annoba shahidi ne wal gharq shahid wanda ya mutu a sakamakon ruwa ya ci shi shahidi ne wa sahibu zatil jambi shahid wanda ya mutu a sakamakon zatil jambi makuyi shahid yanzu dai a nan wurin dai a yau dai wannan darasin mun yi ittifaki sunan abin makuyiya kafin mu samu wani sabon suna ko ba haka ba eh. ko kuma alal kawar sani kuiba kuiba huwa waramun anan kasa yayi lamba yace huwa waramun harun ya'rudu fil ghisha'il mustabtin lil adla wani kumburi ne wanda yake harun mai tsananin zafi yana da radadi ya'rudu fil ghisha'il mustabtin min al adla yana daga ciki wato daga cikin sashin hakalkari daga ciki kumburi ne gina wallazi yamutu tahta wal haraqu shahid haka ne ko a wal mabtun shahid wanda ya mutu da ciwon ciki shi ma shahidi ne wal haraku shahid wanda ya mutu a sakamakon gobara shahidi ne wallazi ya mutu tahta al hadami shahid haka wanda ya mutu a sakamakon rusau gida ya rushe a kansa shahidi ne wal mar'atu tamutu bi jum'in shahidatun haka mace ta mutu sakamakon cikinta ita ma shahidiya ce shine ta mutu bi jum'in ai ta mutu fi batniha waladun wato ta mutu alhali akwai da a cikin ta wa qila allati tamutu bikran a wani kaula aka ce wanda za ta mutu tana budurwa ita ake nufi ta mutu bi jumu'in amma dai wancan zance na farko shine yafi dan saboda hadisan da suka gabata a baya akhrajahu malik imam malik ya rawaito wannan hadisi cikin muwatta وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم واحمد وقال الحاكم صحيح wa ووافقه الذهبي hakim ya ce sanadin su sahihi ne zahabi kuma ya ce eh haka walan su ashku fi sihhati matanihi nasir da albani ce bana shakkar ingancin matanin sa wato shi a sanadin da yana ganin ya kai ku sahihi amma dai matanin ya yadda saboda yana da shahidi yana da shahidu li'anna lahu shawahida kathira taqaddama aktharuha yana da hadisan da suke masa shaida da yawa mafiya yawan su sun gabata a baya wa rawat tabarani min hadith rabi' al-ansari marfu'an rabi'i lil ansari marfu'an akwai imamu tabarani ya rawaito wani hadisin daga rabi al ansari ne marfu'i bihi da wannan lafazin a da wannan sanadi kai na hawa makamancin wannan lafazin dole amma bai ambaci al قال المنذري وتبعه الهيثمي امام المنذري يا فدا cikin at-targhib wa ya yana ya bi bayan sa kan wannan cewa warwatuhu muhtajjun bihi bi sahih marwayatan hadisin gaba da ana kafa hujjar su cikin bukhari وروى أحمد من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ الميت من ذات الجنب شهيد Imam Ahmad ya rawaito wani hadisin daga Uqba ibn Amir manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa da lafazin cewa al-mayyitu min zatil jambi shahidu mamaci da ya mutu a sakamakon makuidiya to ya zama shahidi wa sanaduhu hasanun fi shawahid sanadin hadisin Hassan ne a wajen shawahid kenan amma ba wai istiqlalin shi ne ba وقد جاءت هذه الجملة في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم في الخامسة أخرجه أحمد وفيه محمد بن wa وهو مدلس وقد أنأنه وحديث جابر بن أتيك المار آنفا wannan ne duk wannan tarihin ma hadisi ce wajen nasarar janar albani hadisin da ya tabbata tabbatacce ne ingantacce ne ana hujja shi kenan magana ta kare ina ga sai mu dakata a nan gurin abinda da muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma ubangiji ta Allah shi ya kai mu assalamu alaikum shahidai da aka ambata da suna da aka ambata da suna daidai da matsayin wanda ya mutu a wajen yaki a ba sa daidai da fuskar matsayi sunan su shahidai sun duka amma matsayin su daban-daban ne domin kaga ko da hukuncin su a nan duniya ma daban ne domin shahidi da ya mutu a wajen yaki ba za a yi masa likafa ne ba sannan za a binne shi ba lalle ma sai an masa sallah ba sai an masa wanka ba da jinin jikinsa za a binne shi sai ta kira ranar tashin kiyama ga launin jini amma yana kanshin turare to amma kaga mutumin da ya mutu a sakamakon ambaliyar ruwa za a yi masa wanka za a yi masa likkafa za a yi masa sallah kaga hukuncin su ba dai bane dan haka shahidi wanda ya mutu a wajen yaƙi ya fi girman daraja ya fi girman falala shi ne shugaba cikin shahidai a'a wanda manzo Allah ya nuna mana shi za mu tsaya a kai ba za mu ce ba duk wanda ya mutu a kafafan fanfan ruwa shi ma zai ce mutum saba'in dan manzo Allah bai ambaci wannan a cikin su ba wanda suke mutuwa a sakamakon hatsari kamar irin na babura da motoci su ma iya cewa annoba ce a annoba abinda ni nake nufi da annoba a wannan fassara da zai a nan ina kuma wata cuta da za ta zo ta zama ta gari duka cuta ne da wata rashin lafiya ta zo ta auku a gari gaba sai a yi ta yi ana yi a gidan wani ana yi a gidan wani daga mutane suna ta mutuwa a sakamakon ta wannan ita ake nufi amma hatarin mota da hatarin motoci da yake faruwa a halin yanzu ba wai annoba ce daga sama ba galibi dangancin tuki ne da rashin bin dokokin tuki da rashin bin doka da oda a kasar gaba daya da kowa ma abin da ya ga dama yake wannan shi ke haifar da hadarurruka a yau za ku ga mutum yana tuka mota yana shiga cikin taron jama'a da ita ko ta ba ta da birki ko baya ji sosai amma kuma ana cewa ba kuma a ba a ka kaga tifa ana cewa wai a ba ba barci kaga dan wasu da ke ɗaukar mutane na cewa wai a ba kuma Allah ya kiyaye Allah ya gyara to wannan ganganci ne da kuma overload da ake yi kaga a gaba bayan driver kuma ga mutum biyu a baya wani mutum hudu ko biyar wanda inda za su yi mutu talatin haka sun mutu sai sun yi koyon tafiya saboda mutu tsin yayi yawa to kaga a irin wannan yanayi duk lokacin da mota ta samu wani tangarda ga rashin kyawun hanya aka dan fada rami aka yi da dab sai ta fita daga gudanarwar mai mota ya rashin da zai tsara saboda adadin mutane sun yawa kuma ya fi karfin yadda mota za ta iya dauka a hunci shi kanshi sai ga in zai sa giya sai ta lallaban da ya kafar sai sa giya ha kuma in zai an je wani wuri zai rage giya sai ka daga kafar in zai sake canji sai ka daga kafar kuma wannan ba wanda yake ganin laifi a kai duk daidai kai a Najeriya ce kaga wannan ba annoba bace ba wanda Allah ke saukar da ita daga sama wata musiba ce da rashin kyautatawar mai ya jawo ta da rashin doka ya jawo ta a yau in ka kama hanya za ka je kowane gari tun ba a ce akwai ranar kasuwa ne a ƙauyuka ba yanzu ka kama hanya daga nan ranar lahadi ka kama hanya daga nan wurin za ka tafi bauchi ko za ka bi hanyar mai dubur nan da yake akwai kasuwar ladan makole akwai kasuwar kashe ko akwai kasuwar niki sai ka samu kusan kowace lokacin gamman kafin ka daga cikin da akwai dan sanda akwai BIO akwai dan road a hanyar wannan bai hana ga mota ba danja mota ba burki mota ba fitila mota an yi ataya mota an yi overload mota an yi kaza duk wani haramun a dokar Najeriya motocin da suke bin titin suna da shi amma kuma wannan ma'aikatan su nan dan su ba wannan ba sun fito bane dan su ranar wannan aikin sun fito ne ranar ranar kasuwa su ma za su kasuwa to idan ka gama yadda muke rayuwa sai kai mamaki da ma adadin mutanen da suke mutuwa a Najeriya ba ya mamaki za ka yi na sun mutu din ba mamaki za ka yi na adadin ya tsaya a haka saboda duk sharuɗan a mutu din sun cika a Najeriya mutunci kawai ba yi ba sharuɗa na a mutu ne duk sun cika kawai mutunci ba yi ba to idan sharadi ya cika kuma ba a mutu ba kaga ai shine abin mamaki amma ba wai dan an mutu ya zama abin mamaki ba ka faɗa mun ko dan sarki ko dan sanda ko biya yawo da zai tsaya ya ce wannan danjar an kwace hoto an kwace lasisi ɗinka ko takardun ka je sai ka gyara danjar je sai ka gyara mulki je sai kai kaza je sai kai kaza je sai kai kaza an mutu ya kai kaidojin tuki yusuf shirban da ai wannan saban da ai wannan a Najeriya ai daga amanta. kaga wannan ba za ka kira shi annoba ba wannan ba annoba ba ce dan kake jira ne idan kan gurin ba har ke wanda ya muke wannan rashin kirkin ba da aka yi wani mummunan hadari a tukin dare shi kenan sai suka hana tukin dare ne duk wani mai motar fasin bai halatta bai dace da dare bayan karfe tara kuma bai halatta bai yi tamma ko sai karfe shida ta yi amma yanzu su suke zuwa suna gari zuwa gaba ma'ana kuma duk kasar aka yi ka na ai ba annoba ba ce ba don haka yanzu za ga yana taba za su rugo nan ga titi ya to nan ga titi ya hawo dan gurin mutum ya ce kawai shi dan kunar bakin wake ne ya wuce haka shiga haka sa kai Allah ya kiyaye kuma sai ka ce wannan annoba ce duk wanda ya mutu akan wannan ya kar kanshi hukuncinsa hukuncin wanda ya kashe kansa duk wanda ya toka mota ba burki ya je ya kaɗe wani ya faɗi ya mutu ba kisa ne na kuskure ba wanda za a ce ya kafara kisa ne na ganganci kisa su ya kamata a yi masa a doka ta musulunci duk wanda ya goyo wani ko wata ya san ka'ida an ce tsaya karka ka wuce ka'ida ya ga mota yake ba komai na iya wucewa ya je ya shiga ya buge wani ko aka kade wani in shi ya je ya faɗi ya mutu to hukuncinsa ya kashe kansa ya kamata ya san wannan hukuncinsa ya kashe kansa in ya je ya kashe wani ya kashe wani kisa da ganganci kamata ya yi masa wannan nafsu bin nafsu annan nafsa bin nafsu ta hukunta amma jahiltar addinin musulunci yasa muke irin wannan rashin hankalin ko muke dauka birnin ci ne a yau idan mota ta lalace a nan gurin a nan sai in taka burki kawai sai fito in rufe jiyan ta ko neman magani ko ban yi laifi ba wanda zai yi mu ba wanda zai ce ba laifi ne ba kowa a kasar ya yarda da wannan tun daga dokta a yi rubasi da mai sarauta ta gargajiya da malamin addini da na karshen kar wanda bai karatu ba kowa ya yarda ba laifi ne ba abin an mai shi daidai a sakamakon na ajiye motar in hada gosu daga nan gurin har ta tsudu duk ban yi laifi ba mai hankali ne zai zo gani zai zo ya kalla ya tsaki ce wannan bai kyauta ba baya hana shi mai da ya gaba tashi da baro haka zai ah, da za ka mutane suna cikin mota mota ta mutu amma shi ya rahotar ya fito shi kaɗai ke tura ko da mutum biyu almajirai su na cikin duk suna zaune wani ba na da jarida a yi abin da za a yi a tura su da ya biya da ya kai gefe wai ba zai iya ya fito a tura motar da shi a kai gefe a gyara ba dan Allah wace irin kwakwalwa ce wannan wallahi idan kana karanta yadda dan adam yake a musulunci yadda dan adam yake a qur'ani yadda dan adam yake a hadisi yadda dan adam yake a alfajarin musulunci yadda dan adam yake a yanzu sai ka sha mamakin wani irin mutane muke ci mu yanzu wai yanzu idan motar ta mutu yanzu zai ya tsaya duk mu motocin ba wajen mu shi mace sai ya ture motar ko da karfin tsaya mu ture can gefe guda dan Allah idan mun yi haka mun kyauta ba an kyauta amma ba wanda zai wannan sai a kyale kwanaki an tashi da karatu daga nan wurin da tashi na dai daidai wancan fannar ta ACC FCE na je daidai wannan fannar sai ga wata a akwai ta shi da ka a wajen an tafi an bar ta da dare wata rana na je wucewa kuma sai na ga irin amalankin na ta ɗiban kashi ita ma a wurin wurin taya ta dai ta tare ga drum drum na kashi guda biyu an bar su a wajen har garin Allah ya waye annabi sallallahu alaihi babu doka babu goda dan amalakin yayi tafiyarsa idan ka rugo da dare ba yanda za a baka take wannan drum din ba saboda ba wata alama da aka sa maka ma'ana daidai wannan wurin da abin ya faru ba kasar wani dagaci bace ba ba kasar wani hakimi bace ba ka kasar gargajiya ne daidai wannan abin da ya faru ba kasa ce ta wani DPO ba daidai hurumin wani DPO ne ku? to kaga wannan daidai wannan abin da ya faru ba kasa ce ta wani officer na rabu sarki na local government ba ba kasa ce ta wani BIO ba duk wannan hurumin waɗansu hukumomi ne wanda inda sun ga dama za su yi wani abu amma ba mai yin komai wannan ba annoba ce ba lalacewar mutane ne da rashin hankali na mutane kawai ake kida ba a ji za a yi musa wannan ba wanda ya mutu a cikin wannan yanayin ba mace yayi shahada wallahi duk wanda ya taho da mota ba burki ya san ba burki ce Allah zai kiyaye ya ya rubuta rami ya mutu ya karkasa in ya kashe mutane a ciki ya kashe su da ganganci ya tabbatar ya ya kashe wa Allah bayi ba sababi da ganganci zai je samu Allah ranar tasin kiyama kasar da zaka ji manyan masu motoci idan sun haɗu suna cewa nawa ka jefa rami lokacin da kai wani tahowar daga Lagos nawa ka jefa rami kasar da zaka kan haya suna tattaunawa cewa ai sai da sauke shi kasa idan ya ga wata mota ta kawo sai ya overtake wato kai ya sauke shi kasa sai da Allah ke mana wata ya sauke shi kasa ba na wani sauke wani idan ka sauke ma ka ba abin da ya dame shi wallahi mu abun tausayi ne abun tausayi ne duniyar ba wani daɗi mutane suke ji ba kuma sun ki tafiya akan tsarin Allah ai wannan shine babban abin tausayi abin tausayi abun tausayi kuma wanda aka shi a cikin lokacin samun shahada wanda suka yi ka a ba za mu ce yayi shahada ba tunda manzo Allah bai lissafa mana shi a cikin shahada in ya mutu cikin gobara yayi shahada in ya mutu cikin ambalin ruwa yayi shahada kar mu kara wanda nasi bai kara wanda ba mu gani ba sai mu kyale mu kara sababu duk abin da nasi ya tabbatar shi za mu tabbatar kamar mu kara wani abu wanda nasi bai ce ba wannan yace idan mutum ya mutu a ɗaya daga cikin waɗannan halaye da aka ambata ko dai ambaliyar ruwa ko gini ya rubuta da shi ko kaza ko kaza da aka lissafa amma kuma ya kasance yana shirka wannan shirka ai ta rushe dukkan mutum ba wani maganar shahada yanzu kamar wani katon arna a gobara ya mutu na maganar shahada ba wani maganar shahada a yi girgizar kasa a rubuta da shi ina maganar shahada a tattare da shi ma'ana zumi alahu bain al dunawi wal azab al an hada masa azaba ta duniya da kuma ta yana ta lahira a hada da amma ba maganar shirka kan da Allah ce inna Allah la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ya kawo misali ce kamar wanda suke daure dauren bori wanda ke iri ko ya zanto malamin da ya san cewa eh bisa ga nasi annabi ya hana amma ya ci gaba da daurawa kuma yana mai itikadin laya za ta kare shi kaga wannan shirka ne kawai wahida ko ya zanto ya jahilci abu shi musulmi ne wannan tunda ya jahilta ana ba shi uzuri da jahilci an fahimta ko bori kan ai kiran aljanu ne muna nan a bayar wata rana lokacin da aka yi lacca kan bori da rukuya ne ko ba baba in kusa yayi ta'arifin bori kaga wannan da ka kallo wannan ta'arifin tunda kaga shi shahida shahidun min ahliha tunda da ka kallo wannan ta'arifin ka san cewa kawai mai bori arne ba musulmi bane da abin da yake cewa bori in ban manta kalmomin ba wata hanya ce ta bautar aljanu da lallashinsu don cin wata bukata bin nas aka yi ba. bin nas yace bori wata hanya ce ta bauta wa aljanu da lallashinsu don biyan bukata to bautar aljanu ku kaga ai kafirci ke da haka mai buri arne ne ko da kaga yana sallar arne ne suka ce ya kamata mu san wannan wanda yake yaya waɗanda annobar yunwa take kashe su a yanzu a ƙasar Niger wannan ba za mu dauke ta a matsayin annoba tun da ta shafi ƙasa gaba ɗaya sai dai galibi an fi an yi an amfani a sa'on a cutar da ta kama jiki amma dai annoba ce tun da ta shafi ƙasa gaba ɗaya waɗanda suke tambaya ɗaya yana tambaya kan sadakar bakwai waye ya fara kirkiro ta wallahi ba sani ba abinda da kawai nufin sadakar bakwai bid'a ce ta arba'in ma bid'a ce ta shekara ma bid'a ce kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fil nar wai yaushe aka yi ta wannan ba shi ke da muhimmanci ba me hukuncin ta shine abin da yake da muhimmanci wannan kuma tambayar ku ba ta da alaka da abin da muka faɗa matsayin yan hizba sojojin musulunci ne hukumar hizba ba tana nan ba akan idan ka je da kofar ba abun da za ka kama hanyar zuwa fanshe ka tana nan da ofishin da sai ka je sai ka tambaye su me matsayin ku ko yan hizba sojojin musulunci ne ko ba sojojin musulunci ka bayani inda dai suna nan da rai yan kunar bakin wake sun yi shahada wallahu a'lam sai Allah ya kai mu gobe subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa